Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da 16. Sai kuma tashar VOA ta Afrik a kan mita 200.5 a jamhuriyar Nijar. Haka ma a sauran tashoshin FM a jamhuriyar Nijar din ana iya kama mu a kan rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalor da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 28 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi rigi Ibrahim a bamu kanun labarai. To wani harin jirgin sama da aka kai Siriya ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo ya hallaka mutane akalla sha hudu. wasu 'yan kungiyar al-shabab ta somaliya da kwanan nan suka yi mu mubaya'a ga kungiyar isis sun fara sadadowa cikin mogadishu babban birnin kasar sannan ga dukkan alamu koriya ta arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito 'yan daƙiƙoƙi da harba shi da lakanun labaran kenan 'yan gudun hijira da ke abuja suna neman gwamnati taimaka musu da me mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta bamu wani abu kamar ko clinic a nan a kuma muna ɗauke da rahoto a kan ranar kare ma'aikata a duk inda suke a faɗin duniya sannan juma'a ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani wato wani harin jirgin sama da aka kai Siriya ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo wanda ke karkashin kulawar kungiyar likitoci masu taimakon kasa da kasa na Doctors Without Borders ya hallaka mutane a kalla sha hudu. Cikin waɗanda suka mutu har da wasu likitoci biyu ɗayan ma shine likita ɗaya tal da ya rage na yara wanda ke aiki a yankunan da ke hannun 'yan tawaye. rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa wasu yara uku ƙanana masu mutu a wannan harin wanda aka kai tun daga dare zuwa safiyar yau alhamis harin ya auku ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankula sosai a aleppo ta yadda cikin mako da ya gabata kawai ma mutane 200 suka mutu a faɗan da aka gwaza tsakanin sojojin gwamnati da ke goyon bayan shugaba bashar al-assad mai fama da kuma ƙungiyar 'yan tawaye da ke ƙoƙarin hamɓari gwamnatinsa 'yan tawayen sun yi ta lugudan bama-bamai a unguwannin da ke hannun gwamnati ta wajen amfani da rokoki da atulare a yayin da kuma sojojin siriya suka yi ta kai hare-hare da jiragen sama wannan faɗan ya jefa yarjejeniyar zaman lafiyar da a ƙasar ta cimma cikin rudu. ta yadda ma zama majalisar ɗinkin duniya stefane da mensura ke cewa yarjejeniyar kwance ɗamarar ta suna ce kawai wasu 'yan kungiyar al-shabab ta, da, ta somalia da kwanan nan suka yi mu baya ga kungiyar isis sun fara su ɗaɗowa cikin mogadishu babban birnin kasar a cewa wani babban jami'in leƙen asirin tsaron kasar kana abdullahi ali mawo wani tsohon jami'in leken asirin tsaron kasar wanda a yanzu shine shugaban sabuwar cibiyar nazarin yanayin tsaron somalia da ke birnin mogadishu ya gaya wa sashen somalanci na muryar amurka cewa wasu 'yan kungiyar ta al-shabab na su daɗowa cikin babban birnin ƙasar da kuma wasu wuraren da ake daura daura da kan iyakar kenya saboda an fi karfinsu a yankin tsakiyar juba mao ya ce birnin magadishu na ba su sha'awa saboda kasancewar birni ne mai dauke da miliyoyin mutane kuma wuri ne mai saukin sajewa wani jami'in leƙen asirin tsaron ƙasan wanda bai son a bayyana shi ya gaya wa muryar amurka cewa al-shabab na kuntata ma tsoffin 'ya'yanta da suka yi mubaya ga isis waɗanda hakan ke janyo rigima tsakanin bangarorin guda biyu to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To ga dukkan alamu Koriya ta Arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito 'yan daƙiƙoƙi da harba shi wanda ga dukkan alamu karo na biyu kenan da samun irin wannan cikas ɗin cikin 'yan makonnin da suka gabata. Ma'aikatar tsaron Koriya ta kudu ce ta bayyana wannan gwajin makamin da bai yi nasara ba a yau dinnan Alhamis. Al'amarin da ya faru dab da wani babban taron jam'iyya mai mulkin ƙasar da za a yi sati mai zuwa a Pyongyang. ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ce eh, wato ta ce ga dukkan alamu koriya ta arewar na kokari ne ta kaddamar da sabon makami mai linzamin ta samfurin masudan mai matsakaicin zango wanda ke iya isa wasu sansanonin soja a asiya da kuma tekun pacific ana kyautata zaton shahararren dan kwallon kafan nan liberia george weah wanda ke jam'iyyar adawa ta cdc zai yi na'am da bukatar magoya bayan sa cewa ya shiga takarar zaben shugaban kasa na shekara 2017 idan rabana ya kai mu wuya wanda ya zama sanata mai wakiltar karamar hukumar reto a karan farko ya fara shiga takarar shugaban kasa ne a shekarar 2005 lokacin da ya zama na biyu bayan shugaba ellen johnson saleh ya sake shiga takara a shekarar 2011 a matsayin mataimakin shugaban kasa na winston tuban kuma wannan karon ma na biyu jam'iyyar su ta zama bayan ta salif nathaniel mcgill shugaban jam'iyyar ta cdc ya ce gwamnatin shugaba salif ta tsawon shekaru goma ta gaza kyautata rayuwar 'yan liberia duk da goyon bayan da ta samu na ƙasa da kasa. ƙasar koriya ta kudu ta ce 'yan wasanta na olympic za su sa riguna masu dogayen hannu da kuma wanduna masu ɗauke da sinadaran kurar sauro a yayin shagulgula da kuma atisayen gasar olympic ta 2016 da za a yi a birnin rio de janeiro musabbabin sa irin waɗannan tufafin shine kare kai daga cutar zika da sauro ke yaɗawa wanda kan haddasa ɗan raɗaɗi kawai ga galibin mutane amma kuma kan haddasa haihuwar naƙasasshen jariri muddin uwa ta ɗauki cutar an kuma gano cewa cutar na yaduwa ta hanyar jima'i wanda ke nuna cewa idan 'yar wasa ta kamu yayin da ba da ciki tana ma iya kaiwa ga mijinta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon da batun tabbatar da kare lafiyar ma'aikata a bakin aiki ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. manufar keɓe ranar ita ce tattaunawa tare da bitar matakan kare ma'aikata daga tsangwama da kuma tabbatar da ƙoshin lafiyar su yayin da suke bakin aiki wani rahoto da kungiyar kwadago ta duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin ma'aikata maza da mata miliyan biyu ne ke rasa rayukansu kowace shekara sanadiyar haɗura masu nasaba da aikinsu ko kuma cutuka da suka ɗauka a bakin aiki rahoton ya ce ana samun aukuwar haɗura a wuraren aiki a duniya baki ɗaya har sau miliyan 270 yayin da ma'aikata miliyan 160 ke ɗaukar cutuka daban-daban a kowace shekara Dr. Musa Gamba ta kai na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi bayani kan yadda tsangwama da karancin kula da koshin lafiyar ma'aikaci ke jefa kwakwalwarsa cikin yanayin damuwa a wasu lokuta ma ta kan kai ga rasa rayuwa. Alamun damuwa ko stress a gurin aiki wato sun hada da zaga mutum yana kasa bacci da kuma rashin walwala da rashin farin ciki wani lokacin ma zai kasance ga mutum yana saurin razana da saurin yin fada da mutane ko a gurin aiki ko a gida za a iya ganin mutum misali baya samun cikakken nutsuwa yana aiwatar da ayyukansa kuma sukan jawo wa manyan matsaloli kamar matsalar da ake cewa depression ko damuwa sannan haka manyan jami'ai su ma wannan yakan shafe su idan ma'aikata ta samu matsala akan ji manyan jami'ai ma sukan hallaka kansu saboda matsatsin da suka shiga abubuwa ne da ake iya ganewa gaskiya aka zo asibiti kuma akwai abubuwan da ake yi na ko ba da shawarwari ko kuma ba da maganunuwa sannan kuma yana da kyau fuskanta cewa su ma wannan damuwa kuma tana da tasiri ga lafiya gaba daya kamar misali za ta iya sa mutum a hatsarin kamuwa da ciwon hawan jini ciwon suga da kuma ciwon irin shanyo jiki na farat ɗaya din nan wato stroke ko kuma ciwon bugawa zuciya lokaci ɗaya abin da ake cewa heart attack duk wannan za su iya faruwa idan damuwa ta gurin aiki ta yi wa ma'aikaci yawa Comrade Adamu Sarki da ke zaman shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa reshen asibitin Korowa na Malam Aminu Kano ya ce. Babu wani ma'aikaci da ya fi na Afirka ko kuma ka ce Najeriya ƙalubale a bagun aiki. wanda irin wa'annan kalubalen za su taɓa abubuwa da yawa a nasa musamman mu a mu na ma'aikatan kiwon lafiya kaina nan na taɓa samun suka da allura wata da watanni na cikin zulumi da tashin hankali duk da an auna na an ga jini na lafiya lau ba ni da ciwon hanta ba ni da kwayar cutar hiv ba da komai duk daga baya dangane da haka ne shugaban reshen jihar kano na kungiyar kwadago ta najeriya kwamar kabir a domin jibir ke cewa suna wani yunkuri na kare haƙoƙi da darajar ma'aikata ta kowace fuska mun kai ziyara ga majalisar dokoki ta jihar kano akwai yanayi da muke ganin ma'aikatanmu na kamfanoni a wannan jiha tamu ta kano suna ciki domin muna samun korafe-korafe masu dama ana bautar da su a ƙasarsu saboda haka muka nemi cewa majalisar jihar kano ta fito da wata doka ta musamman wanda idan ma'aikata sun tsinci kansu a irin wannan yanayi na rasa wani gaɓoɓi na jikinsu ko kuma haɗuwa da wata cuta sanadiyar yanayin aikinsu to wannan kamfani zai ɗauki nauyin lafiyarsu har Allah ya ba su lafiya. Kwamar da kabira a domin jibir kenan shugaban reshen jihar Kano na ƙungiyar kwadago ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To, Madalla Mahmud Kwari daga lafiyar ma'aikata kuma sai na 'yan gudun hijira da ke Abuja. tawagar muryar amurka da ke abuja ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke abuja domin gane wa idanunsu halin da waɗannan mutane ke ciki nasir adamu kaya ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin wannan sansanin gani nan a sansanin 'yan gudun hijira na nan kuci goro a babban birnin tarayyar najeriya abuja yana tare da shugaban wannan sansani malam filimon amma zai gabatar mana kansa da kansa eh, ni sunana filimon emmanuel ne daga jihar borno nake a karamar hukumar goza filimin me zaka ce yau mun zo mun samu kamar ma ana ɗaukar wata rajista ta inshoran kiwon lafiya ya lamarin yake gudana ne? Eh, eh, gaskiya mun yi farin ciki da wayannan kamfanoni da suka sa sun ce za su taimaka mana su yi wa wasu daga cikinmu eh, health insurance. Abin ke asalin abin da yana damu mu a nan ma dama maganar kiwon lafiya ne. Saboda a nan ɗin gaskiya mun fuskanci wahaloli da dama saboda idan muka samu rashin mai mara lafiya a cikinmu muka je asibiti to sai ka ji daga mun ambaci cewa mu yan gudun hijira ne za su ce mana idan muna da kudin mu za su yi mana an ba mu da kudi kuma su ba ba za su ma saurare mu ba sai mu koma zuwa gida na san har mun rasa rayukan wasu yan uwanmu kala wanda sun kai wajen goma sha bakwai a wannan kamf din saboda ire-iren wannan damuwa kuma mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta ba mu wani abu kaman ko clinic a nan in ma ba zai yiwu ba ta haɗa mu da wata general hospital na government wanda ke watakila mun samu mara lafiya mukan iya mu kai zuwa wajen domin a yi jinya amma kuma har yanzu ba mu ga komai ba. Filimon kana nufin har mutane sun rasu a wannan sansani da muke ciki? Sun kai goma sha bakwai wanda muka rasa rayukansu a nan a cikin wannan kam kuma watakila irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka same su ko wani abu ne daban kwarai zazzabi ne irin su zazzabi da su ko eh, irin su ciwon ciki ko mai haka to idan ba a samu magani ba kowane irin rashin lafiya da kuma kaga yanayin da muka same kanmu a ciki daya ko abincin ma ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba so rashin lafiya idan ya zo ya same ka babu abinci a jikinka da wuri-wuri zaka gangara zai iya sa ya zama sanadiyan karewan kwananka saboda babu abinci a jiki ko da ciwon kai ne a wannan halin zaka iya ka kwana ya kare ma mutum so a sanadin irin wannan ne su zazzabi su ciwon kai a su ciwon ciki wasu irin su hawan jini duka shine damuwan da muka samu a nan da yasa har muka rasa yan uwanmu ni dai na san dai accident a cikin 17 din nan accident guda biyu ne wanda na sani amma sha biyar din nan rashin lafiya ne kawai To madalla kada a shagala har yanzu ana ta ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Adamu Aliyu Amu. Sakataren kungiyar da jama'a. To ni ina yin tambaya ne akan rikicin da ya ringa faruwa a majalisa lokuta su ne shugabannin gobe alhaji mai kaji tambayoyinsa eh na ji tambayar nashi wato kusan ina ga an na ansa tambayoyin nan ai hajiya. To ai dan wai kan in faɗa ne. Eh, eh? ne ai kama to ni dan kan in faɗa ne to ka ansa to batun matasa kuma da yake ganin cewa wai ba eh, ba wakilci. Ai kusan ina gani ah, duk abubuwan da gwamnatin nan ta kudurta da yi duka yawanci na ga abin da ya shafi matasan ne sannan kuma idan yana magana wakilci a gwamnati ne ko a ministocin nan da aka dauka akwai matasa da yawa ai akwai matasa da inda yana kula ya duba su waye matasa a ciki akwai matasa da dama da suke ciki sannan kuma akwai mukamai da dama da matasa suke kai so in ka koma kuma jihohi za ga cewa akwai kwamishinoni da dama matasa sannan kuma in ka koma kananan hukumomi za ga ciyamomi da kansuloli da dama matasa magana dai musamman akan maganan matasa ko alkawari da aka yi na samar da aiki yi din ai matasa aka yi wa so ina gani kamar a yi haƙuri duka da insha Allahu bari mu ga yadda kasafin kuɗin zai fara wanzuwa domin kasafin kuɗi yanzu yana gaban majalisa insha Allah nan ba da yawa kuma ya wuce za a gani tare-tare da gwamnati ta yi da kudurorinta da kuma yadda za ta gabatar za a gani akwai gamsuwa insha Allah wani alkawarar da aka yi ina tabbatarwa 'yan najeriya babu alkawari na karya guda ɗaya sannan kuma ina tabbatarwa 'yan najeriya cewa an dace an samu shugaba kasa na kwarai wanda insha Allahu duk maganan da ya faɗa zai cika su. To bari mu koma Katsina. Bismillah. Ajajin mai barkan kwarai kokari. Suna na Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a reshen jihar Katsina. Shin tambayar da nake son yi wa babban bako shin babban bako wannan gwamnati ta ku ta APC shin akwai wani kuduri ne da ta ɗaukan ma musamman nakasassu ganin cewa nakasassu sun taka rawar gani sosai a lokacin siyasa a lokacin zaben da aka mashi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shin akwai wani kuduri da aka yi ma wannan nakasassun domin a inganta musu su? kuma shin akwai ma mukaman da aka ba su a cikin gwamnatin tarayya wannan shine tambaya ta sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a reshen ta Katsina. To Alan Guro kaji ansar ah, kaji sa ko? Eh na ji akwai akwai ai maganan da ake yi maganan su dubu biyar da aka yi magana an yi alkawari da na kasassu aka yi wasannin kuma a jam'iyyance yanzu haka muna akwai dex officer musamman ma a headquarter na jam'iyya wanda na nakasassu da muka sa so wani abubuwa duka ana yi ne saboda eh, kokarin ganin cewar su ma nakasassu ba a bar su a baya ba da za a yi insha Allah da su za a yi so wannan gwamnati dai kamar yadda kowa ya sani ba ta kai ma shekara ba so wannan abubuwa kuma abubuwa ne da ake kan yin su insha Allah kuma za a gani babu wani alkawari kamar yadda na faɗa da aka yi wanda za a sabawa babu shi insha Allah to bari mu koma Abuja Abuja bismillah ku Salamu alaikum. Sunana Musa Adamu Rimu daga Abuja. Murya eh, in ba murya ma abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa to tambaya ta ta farko da nake so na yi wa babban bako ita ce wato maganan tribunal misali kaman zabubbuka da aka gudanar a sauran jihohin mu hakan nan wanda talakawan jihohin nan suna ganin cewar jam'iyyar apc ita ce ta ci wannan zaɓe a misali to sai kasance an zo an shiga kotu an yi shari'a da farko har kotu nan ta tribunal ta ba misali kaman aisha alasan nasara to kuma daga baya sai kasance abin ya zo ya canza shin wannan sakaci ne daga uwar jam'iyya ta ƙasa ko ko a'a dama can ba a shigar da karar daidai ba ne sannan na son in ƙara yin tambaya akan maganan shari'u da suke gudana a ƙasar nan alƙalai kenan za a ga cewar kamar ɓarahan kaza za a ɗaure shi kamar shekara goma saboda bai da gata amma wanda zai sami zai saci biliyoyin dola za a ga an zo kawai an ba da belinsa ya dawo ya ci gaba da ya wace a watan ya dawo cikin al'umma to tambaya ta na da nake babban bako suna na Musa Adamu Rimi memba a kungiyar muryar ma'abota kafafen yada labarai Abuja hmm, Alhaji mai me zaka gaya ma <laughs> wannan bawan Allah <laughs> Eh to tambayar sa akan maganan akan maganan shari'a shari'a eh akan maganan tribunals Ah, ba abu ne da za mu yi magana a rediyo cewar ga abin da ya faru ga abin da ya faru ba amma abin da nake so in tabbatarwa shi ne tambaya shi ne. hakkin da ya rataya a kan jam'iyya ne. jam'iyya ta tabbatar cewar ta bi ka'idodin tsaye da mutum takara ta kai wa hukumar zaɓe sunansa ta gabatar da shi a matsayin cewar shi ne ɗan takarar wanda jam'iyyar ta tsayar kuma jam'iyyar ta tsaya ta ga cewar ya shiga zaɓe an kare masa haƙƙinsa na cewar ɗan takarar jam'iyyar ne jam'iyyar tana tare da shi a matsayin ɗanta kuma ɗan takaranta wannan shi ne haƙƙi na jam'iyya ɗan takara sannan idan aka yi zaɓe wani ya ci wani ya faɗi aka je kotu kurumi kuma wannan ya koma gaban shari'a wanda kuma shari'a kamar yadda masu iya magana suka ce saɓanin hankali ne watakila abin da mu da kai ko da kowa muke gani shine daidai su a gare su ba haka ba ne hmm. ta yi kuma an samu tasgoro wajen shigar da wani tagaddu tsakanin loya da loya wannan duka abu ne da mu dole ne ba za mu ce muna da masaniya a kai ba wayan su abubuwan dole su shige mana duhu tunda abu ne bayana gaban jam'iyya ba ne ko kuma gwamnati tana gaban kotuna kotuna ɗin nan kuma abu ne da ya shafi lauyoyi da alkalai so kamar ni mai ba da ansa da kai mai tambaya duka ba abin da za mu sani akan abin da su alkalai da lauyoyi suka tuka a kotu sai abin da muka ji cewa suka dama iya abin da jam'iyya za ta yi idan karamar kotu kamar tribunal din ta yi abin da ba daidai ba sai jam'iyya da ɗan takara su ɗaukaka kara zuwa kotu na gaba har a je kotun koli to wannan shine yadda tsari yake To idan mun samu eh gamsu da wannan. Eh mm. in ma bai gamsu ban Allah ya sa muka gayyato wani loya ya ba shi an sabar mu koma Katsina. <laughs> Katsina <laughs> bismillah. To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau ina ma babban kwako barka da zuwa sunana Abdulsalam Muhammad Lema da Sojan ma'azin kungiyar mu da jama'ar Shandar. To muna jin ka. To Yau ba sai babban bako shine wani irin wani irin tanadi gwamnatin Najeriya ce ma al'ummar kasar game da yanayin tsadar rayuwa da muke ta fama da shi ta bangaren kayan masu waɗanda ake ta kwace-kwace ana wanda al'ummar kasa suna ganin cewa to ka kuma amma eh, an sa da za su samu sauki rayuwa amma har ganin dai ya riga ya ba da ansa akan cewa dai a yi haƙuri tunda yanzu wannan gwamnatin duka watannin ta goma a akan mulki. Abin da ya sawaka kenan a yau, to amma muna gayyata ku makon gobe idan Allah ya kai mu a daidai wannan lokaci domin jin wani shiri na sai bango ya tsage. To mahadallah a gaida jumai da tawagata yanzu kuma ga sakon da ku masu aure kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau cewa yayi Allah ya kawo daidaito tsakanin Fulani makiyaya da manoma da yaƙi ya ƙici ya ƙicin yawa arewacin ƙasar mu Najeriya amin. Sako daga isuhundila Hundila Faki kofar gabas a jihar Kaduna. Sakonmu na gaba kuma cewa yayi hana 'yan bamburutu sayar da mai ba tare da wadata ƙasa da mai ba tamkar ƙara saka jama'a cikin mawuyacin hali ne ganin yadda man fetur bai wadata ba. saƙo daga Sada Sa'idu Daura da Alhaji Zubairu gara ka zaure Muna fatan al'ummomin jihohin Borno, Yobe, Adamawa za su yi amfani da faɗakar wadda sojoji suka yi musu akan dasa nakiyoyi da 'yan Boko Haram ke yi a gonakinsu. saƙo daga Abdulsalam Muhammad Lema. Muna son mu yi tsokaci dangane da ranar zazzabin cizon sauro wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara. Don haka muna kira ga gwamnatoci da su tashi haikan su kawar da wannan cutar. Ubangiji Allah ya kare mu ga duk cututtuka da ke faɗin duniyar nan amin. Sako daga sani mai lange-lange da ango malamin makaranta ya wuri. Yunkurin ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a wanda suka rubuta wasiƙa zuwa ga Firayim Minista David Cameron akan neman gwamnatinsa da ta hana wasu jami'an gwamnatin Najeriya ajiye kuɗi a ƙasarsa ya yi daidai. Allah ya sa yunƙurin ya yi tasiri. Saƙo daga Abdulmalik Sa'idi mai biredi tashar Bagu Gusau. Saƙonmu na ƙarshe a yau na cewa zanga-zangar da waɗansu matasa suka yi a Abuja har zuwa majalisa don faɗawa duniya halin da majalisar ƙasa ta Najeriya ta shiga akan kakakin majalisar Bukola Saraki domin ya gaggauta yin murabus bisa zarginsa da aka same shi da hannu dumu-dumu da badar-kala da dukiyar ƙasa yana goyon bayan wannan zanga-zangar da aka gudanar a abuja allah ya shiri shugabanninmu baki daya wannan shari'a da ake gudanarwa akan kakakin allah ya sa ya zama izina ga na baya sako daga alhaji abbas baffa bauchi najeriya to madalla da wannan ne kuma muka zo shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. a takaice wani harin jirgin sama da aka kai Siriya ya rushe wani asibiti a birnin Aleppo ya halaka mutane akalla goma sha hudu. Wasu 'yan kungiyar Alshabab ta Somalia da kwanan nan suka yi mubaya'a ga kungiyar ISIS sun fara saɗaɗowa cikin Magadishu babban birnin kasar Ga dukkan alamu Koriya ta Arewa ta gwada wani makami mai linzami mai matsakaicin zango wanda ya rikito 'yan da'i'o'i da harba shi. koriya ta kudu ta ce 'yan wasanta na olympic za su sa riguna masu dogayen hannu da kuma wanduna masu ɗauke da sinadarin korar sauro a yayin shagulgula da kuma atisayen gasar olympic ta 2016 da za a yi a birnin rio de janeiro musabbabin sa irin waɗannan tufafin shine kare kai daga cutar zika da sauro ke yaɗawa. wanda kan haddasa ɗan raɗaɗi kawai ga galibin mutane amma kuma kan haddasa haihuwar naƙasasshen jariri muddin uwa na ɗauke da cutar ana kyautata zaton shahararren ɗan ƙwallon nan na liberia george way wanda ke jam'iyyar adawa ta cdc zai yi na'am da buƙatar magoya bayansa cewa ya shiga takarar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2017 Wuye wanda ya zama sanata mai wakiltar karamar hukumar Monserrato a karon farko ya fara shiga takarar shugaban kasa ne a shekara ta biyar lokacin da ya zama na biyu bayan shugaba Allen Johnson Salif ya saka wato ya sake takara a shekara ta 2011 a matsayin mataimakin shugaban kasa na Wilton Tumman. kuma wannan karan ma ya zama na biyu a ah, bayan mrs ah, saleh nathaniel mckeel shugaban jam'iyyar ta cdc ya ce gwamnatin shugaba salif ta gaza sosai wajen taimaka ma jama'a to ma'adalla masu ware ƙarshen shirin kenan gaba ɗayansa idan an jima muna so ne ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku game da yadda kuke ganin za a warware sarƙaƙƙen biyan albashi tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga kaftin yal na rasuwar mahaifiyarsa wata rasu yau a garin zaria kuma har ayin jana'izanta ubangiji allah ya ji kanta da rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da tallaba man domin gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci jonas ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ga jamila nan da halima za su gabatar da shirin yau da gobe sai an ku.